الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا تتجعل الحزن إذا شئت سهلا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته barkanmu da saduwa 'yan uwa يمشي نشابك yammaci رمضان a wannan masallaci mai albarka na masjid bilal da ke kasuwar singa 17 ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam inda ya daidai ga biyu ga watan jun shekara ta 2018 miladiya wanda kuma wannan shine darasi na 18 jiya mun tsaya a واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا زامت هاشي إن شاء الله الله تعالى يسامي داشي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت ubangiji ya ce wa iz ja'alna baita mathabatan lin-nasi wa amnan ka tuna lokacin da muka sanya daki anan ana nufin dakin Ka'aba inda aka fi sani dakin Allah muka sanya shi mathabatan linnas wani abun kokkomawa ga mutane ko kuma wani wuri da mutane suke rikasa sai raka kokkomawa zuwa gare shi lokaci bayan lokaci yatubuna ilaihi thumma yarji'una ilaihi marratan ba'da marra suna yin tsalle su tafi da shauƙi su gan shi sannan kuma da sun dawo hesi suna son su koma sai sake komawa ba sa gama biyan bukata daga gare shi zama ba sa bukatar sa kwata-kwata a bukatar su ba ta karewa daga gare shi ya tuna ma thumma una ila ahlihim za su zo su koma wajen iyalansu gobe kuma hesi suna so a su dawo wa amnan kuma bayan mun sanya shi masabatan yani marji'an makoma daga saba ya thubu mathubatan raja'a yarji'u marji'an ma'ana wurin kokkomawa makoma sannan kuma muka sanya shi wa amnan muka sanya shi wurin dan ka shiga to ka sama ka sama aminci wurin da yake mai da kai amintacce ko a zamanin jahiliya ne wannan ɗakin yana da wannan darajar an wayi gari mutum zai ga wanda ya kashe ɗan uwansa ko wansa ko kaninsa bal ta ma wani lokacin mahaifin mutum mutum zai ga wanda ya kashe shi a wurin amma saboda shi cikin ɗakin amintacce ne shi ya sa za ka ga mutum ya haƙura sai an fito ba zai masa komai a ciki ba nisa ubangiji yake cewa man khalahu kana amina fihi ayatun bayyinatun maqama ibrahim wa man khalahu kana amina cikin akwai ayoyi mabayyana fitacciya akwai makamin ibrahim baya ga ka'aba din to kuma duk wanda ya shiga cikin wannan masallacin kana aminin na kasance amintacce to wattakhidhu min maqami ibrahim musalla mun da wannan qira'ar wacce anan tana nufin al-insha ku riƙi maƙamin ibrahim ya zama musalla wurin da za ku riƙa yin sallah ko kuma an man ɗau ɗaya ƙira'ar ta بالفتح عما وأوغل عما ابن عامر دا نافع سو suke cewa wattakhadhu wattakhadhu min maqami ibrahim musalla wannan bi ma'ana ne ma'anar khabar wattakhadhu min maqami ibrahim musalla sirriki maqami ibrahim shi kuma ya zama musalla wurin yin sallah a waccan kira'ar ta jumhur kuma wattakhadhu min ibrahim ku riki ibrahim ya zama wurin yin sallah ya zo a cikin musnad imam ahmad kuma bukhari ma da kansa ya yi babi wata min maqami ibrahim musalla a cikin sahihinsa eh, abin nan yake magana a kan wannan ayar yake rawaito isnadinsa tun daga malaminsa musaddad har ya zuwa yahya bin humayd har zuwa anas bin malik har ta kai ga umar bin al-khattab inda shi umar din yake cewa wafaqtu rabbi fi thalathin aw wafaqani rabbi fi thalathin ma'ana ubangiji na yayi muwafaqa da ni a cikin abu guda uku abubuwa guda uku na faɗa kuma sai suka yi daidai da abin da ubangiji yake so wahayi ko kuma na faɗa abin sai wahayi ya zo ya ƙarfafe shi misali yake cewa na zo cikin masjidil haram sai na ce ya rasulullah lawai ta khatsan maqam ibrahim musalla ina ma dai ya manzan Allah a riƙa yin sallah a buƙamin ibrahim nan wurin ya zama musalla kawai sai ga aya ta sako tana cewa wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riƙa riƙar maqamin ibrahim ya zama wurin yin da za ku yi sallah sannan ya sake cewa ya rasulullah inna nisa'aka yadkhulu alaihin albarru wal fajr ya manzan Allah matanka da mutum nagari da wanda ba nagari ba duk suna fadowa gidanka ba wata doka ta musamman da za ta hana shin ba a samu wata dokar da za ta hana mutane su rika shiga ba haka ba abin nan ba wani ɗan regulation haka ya zama akwai wani tsari dai na shiga kowa ma ya zo ya shiga gidanka ba wani ɗan tsari falon amarta hurna an ya jimna ina ma dai ya rasu lalla za ka umarce su su rika sa hijabi kawai daga ce ko ba su ga ayatul hijab ta fito ta sauka wai za su mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab wanda haka wannan ma umar ne magana sai wahayi ya ya faka masa sannan lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka taru suna ta masa kishi wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza in ya zo wajen wannan wannan ta rikice in ya je wajen waccan waccan ta rikice ashe duk sun hada baki wai abin da suke kishi sai umar ya kalle su ya ce musu asa rabbuhu in tsallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qaditatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara umar ne fara faɗin wannan da ayar ta zo kawai ta sauka haka inda ya karanta ta din eh, wannan yana daga cikin manaqib na umar abubuwa guda uku to shi yasa ah, wannan kuma imam ahmad ma ya kawo wannan shi yasa ake daga darajar umar sosai daga cikin abin nan har wancan hadisin yake cewa an akwai wasu wanda za su rika tanabbu'at su rika faɗin abin da bai zo ba su fade shi kafin ya zo a cikin al'umma ta an akwai su to umar ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk maganar da ya faɗa ta zo exactly kamar yadda ya projecting kamar yadda ya hango to haka abin ya faru kuma nan ya ma faɗa magana ya faɗa aya ya faɗa magana sai aya ta zo ta sauka irin ta komai da komai harfan bi harfan ubangiji ya ce wa ahidina ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti ahidina bi ma'ana amarna sai muka yi umarni zuwa ga ibrahim nabi ibrahim wa isma'il da dansa isma'il muka ce musu an tahira baiti ku tsarkake daki na litta'ifina ga wanda suke yin dawafi wal akifina da wanda suke lazimtar sa suna ibada wal ruk'i sujud wanda suke yin ruku'u da kuma wanda suke yin ah, sujada ku tsarkake daki na ku tsarkake shi sai ku gina shi sannan ku tsarkake shi kamar da zamu gani a nan gaba kaɗan ubangiji ya ce wa iz qala ibrahim ka karanta nan na wa iz qala ibrahim al'allama ibn al-qayyim da yana magana akan wato sirrin da ubangiji subhanahu ta'ala ya tattare a cikin faɗin sa da ya tashi siffanta uh, ɗakinsa sa masabatan linnas ya amfani da wannan kalmar wa amnan masabatan din shine wurin da jama'a za su yi ta kokkomawa zuwa gare shi min jami'in aqtar daga dukkan ƙasashe suna ta kokkomawa wala yaqduna minhu wataran buƙatar su gare shi ba ta karewa bari wannan zance kullama izdadu lahu ziyaratan izdadu lahu ishtiyaqan duk sanda suka zo suka ziyarce shi to sai su ƙara san sa kuma sai yasa tan farko farkon zadul ma'ad a wajen muqaddimar sa da ya tashi siffanta dakin yake cewa la yarji'u at-tarf anha hina yaghsiruha hatta ya'uda ilayha at-tarf mushtaqa da yana ta ka'aba at-tarf gani an ka kalle ta ka dauke idan ka to ba za ka ka kalle shi ka ɗauke idan ka ba sai ka ji kana tsananin jaraba ka sake son ka sake kallon sa saboda tsananin shauki ta da'u da ilaiha tsarfin mushtaqa duk sanda ka kalle shi to sai ka ji kana tsananin ka sake kallon sa kamar baka taba kallon sa ba mushtaqan saboda tsananin kwaɗayi to bangije yake cewa ah, wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min Baiti wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim ka tuna lokacin da ubangiji yake cewa ka tuna lokacin da ibrahim nabi ibrahim wa idh qala ibrahim kai rabbi ij'al hadha baladan amina ka tuna lokacin da nabi ibrahim yake cewa rabbi ij'al hadha baladan amina ya ubangiji ka sanya wannan garin maka kenan ya zama gari aminan amintacce warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka kuma azarta mutanen garin mina samarati daga kayan marmari kala-kala kayan marmarin da ba sa tunani to ka azarta su amma ka ba a shuka ba gona amma kuma duk wani kayan marmari da kake bukata akwai shi wannan addu'ar ta annabi ibrahim wato addu'a ce da ya musu tun wancan lokacin kuma tana bin su har yanzu ba za ka yi cewa ga wata gona a cikin maka ba amma kuma duk wani kayan marmari da kake nema akwai shi wannan yana daga cikin warzuq ahlihu Minas samarat ka azarta ahlahu mutanen garin nan min samarati da yan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira daga cikin mutanen garin nan mumini kenan to ka azarta shi da wani to wanda ba mumini ba fa wannan arzikin ubangiji ne shi kuma arzikin ubangiji yana ba da shi ga kowa a duniya ne sai yasa yace qala ubangiji yace a'a ai har ma man kafara har wanda ya kafirce ma zan bashi sai dai kawai shi inna bashi umti'uhu qalilan ko umti'uhu qalilan da karara zan jiyar da shi dadi ne kadan duk abin da na bashi in dai a duniya ne to abin da na bashi kadan ne an an kwatanta da abin da zai biyo baya a lahira inda ya bi kuma qarruhu sannan in tilasta masa tafiya zai dawwama a cikin azabin nar azabar wuta wa bi'sal masir tarda azaba eh, da kuma makoma in ta kasance a wuta ce bangiji ya ce wa idai rafa'u ibrahim mul qawa'id min albayt wa isma'ilu ka tuna lokacin da annabi ibrahim yake daga foundation alqawa'id shine fila gwafuffuka na ɗakin Allah ginshiƙai jam'un ƙa'ida ne ginshiƙe tubali wanda yake tattare da ginshike na ɗakin Allah ɗin min albayt albayt anan shine Ka'aba da wa suke yi wa Isma'il shi da ɗansa annabi Isma'il zaka ji suna cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka karba mana innaka anta samiul alim ya ubangiji kai din kai ne mai yawan ji sannan kuma kai ne a masani lalle nan akwai abinda ake kira at-tadarru siga ce ta mubalagha sannan kuma siga ce wacce take tattare da at komawa ga shi ubangiji din komawar anan shine ɗakin nasa ne to ɗakin sa ne kuma suna gina masa kuma ya ce su gina yanzu sun zo suna ginawa an ba tsananin ƙarfin tauhidi ba da kuma sanin Allah ai ba buƙatar sai sun zo suna cewa ya karɓa musu tunda shi ya ce su gina ina fata an gane wannan sirrin ɗakin sa ne suke ginawa shi ya sa su to ka kawai ai ya karba amma duk da haka saboda su bayan Allah ne suna tsoron kar ya zama sun yi abin da zai rusa aikin su yasa suke cewa taqabbal minna ka karba mana innaka antas samiul alim ya ubangiji kai masani ne mai ji ne sannan kuma a masani ne wannan wasu malamin suka ce yana daga cikin ibtila'in da ubangiji ya shi ibrahim din ibtala ibrahima rabbuhu kuma anan malamai sun fitar da sirri na balaga mai karfi saboda an gabatar da mafa'uli a kan fa'ili a ƙa'ida irin wannan duk sanda aka gabatar da maf'uli akan fa'ili to dole ya zama shi fa'ilin yana tare da wani zamiri ya'udu ila al-maf'ul zai kuma ga maf'ulin misali wa idh bitala ibrahima rabbuhu rabbuhu din shine wanda ya aikin ka tuna lokacin da ubangiji ya jarabci annabi ibrahima to rabbu hudin hudin ya'udu ila ibrahim sabanin eh, wa idh rabbuhu ibrahima inda haka aka ce ma'anar da ta fito to amma kuma tun da shi eh, wannan mafa'ulin ya zama mutaakhir lafzan wa rutbatan to dole a sake samun ko wani zamiri eh, kamar yadda wannan ibn malik yake cewa wa sha'a nahu khafa rabbahu umar wa sha'a Na nahwa rabba eh, khafa rabba hu umar wannan shine abin da yake sha'i shine abin da ya watsa cikin harshen larabci amma wa shadda nahwu zana nauruhu shajar zara zana nauru hu shajara shajara wannan shine wanda yake misali a harshen larabci ba shi da yawa wannan shazi ne kenan ibtala ibrahima rabbuhu wannan shine sha'i kuma shine yafi dadin fada an gabatar da a kan fa'ili amma sai aka makala masa wani zamiri wanda zai koma a kan wanda ake amfani abinda kawai muke so mu ce ne ka tuna lokacin da annabi ibrahim ubangijin sai jarabce shi to daga cikin jarabtar shine ayyukan da ya sa shi wanda muka fara faɗa a jiya to kuma daga ciki har da wayannan abubuwan da ya ce daga ciki akwai gina masa ɗaki kamar yadda za mu gani to suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya ubangiji ka karba mana innaka anta samiul alim kai masani ne kuma kai mai ji ne rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka ya ubangiji ka sanya mu mu mu zama musulmai ne laka masu miƙa al'amari zuwa gare ka wa min dhurriyyatina sannan daga cikin zurriyar mu ma ka sanya shi ma dai ummatan a samu al'umma muslimatan laka al'umma wacce take tana miƙa al'amarin su al'amarin al'amarinta zuwa gare ka shi yasa a can da yake cewa rabbana in iskantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitaka al-muharram rabbana li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin saboda ka san abinda muke koyewa kuma ka san abinda muke bayyana ba to innaka anta samiul alim ya ubangiji kai ne masani sannan kuma kai ne mai ji imam bukhari ya rawaito hadisi dogo a cikin abin nan a cikin sahihinsa wanda misali isnadi ne dogo wanda ya bi kan ibrahim bin nafi' zuwa kathir bin kathir da sa'id bin jubair har ya zuwa ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin dogo ne amma dai a takaice ga abin da yake cewa lokacin da annabi ibrahim aka samu wani ɗan hargitsi a cikin iyalinsa wanda aka sani yana da mata sara sannan kuma yana da wata hajara da kuma hajaran ita ce ta fara haihuwa ta haifi ismail to wani abin ya yi nauyi gare ta ko da yake malamai ba su san sai an faɗi wannan ba kawai dai wani abu ya faru tsakanin uh, iyalin annabi ibrahim to annabi ibrahim don yi maganin abin shine sai ya ɗau Isma'ila da babarsa ma'ana zai canza musu gari daga inda ya fito sai ya ɗauke su da eh, ah, ba jarka ba kai ruwa a matsayin guziri ya ɗauke su ya tafiya da su mai nisa har ya zo biladar hijaz har ya zo wurin da a yau shine mata ya keto kuma tun daga sham ne ah, da ya zo sai ya aje su a nan bayan ya aje su to ita wannan salkar ta a ciki da ruwa da sanda ta sha sai nonon ta ya kara bugowa ta rika shayar da wannan yaro na ta sai ya zo ya samu wata gindin bishiya dauha sai ya aje ta inuwa bishiya mai inuwa sannan annabi ibrahim ya juya zai tafi lokacin da ya yi nisa ya zo kuda wata kofa ce daga cikin ko wuri ne amma yanzu akwai babu kuda in ka je maka kofa ce wacce tana daga cikin kofofin shiga maka to wuri ne da ya zo daidai wannan wurin sai uh, ya waigo ya kalle su sai ta ce ya ibrahim ilaman ta turukuna wajen wa kabar mu ya annabi ibrahim ya ce ilallah na barki a wajen ubangiji malura wuri ne fili kawai ba kowa sai bishiya sai zo ya ta da yaranta kuma ya juya ya tafi sai uh, da ya juya zai tafin shine yayi waccan addu'a rabbana inni askantu min dhurriyyati wajen ghairi dhi zar'in ya ubangiji na saukar da zuriyata a wani kwazazzabo ko wani wuri mai kwari shine waji kawai ramu ramu kwari kwari kwazazzabo kwazazzabo ghairi dhi zar'in wurin nan ba shuka a cikin sa rabbana li yuqimu salah ina son su tsaye da sallah su bauta maka ya ubangiji to li yuqimu salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ka sanya zukatan jama'a ta rika karkatuwa ta hawi bi ma'ana ta tubu ilaihim dinnan ta rika komawa ta rika kwaɗayinsu ya zama kowa yana son ya zo wurinsu dinnan warzuqahum min ath-thamarati sannan ubangiji ka azarta su daga kayan marmari la'allahum yashkuruna domin su zama sun gode maka a cikin ni'imar da kai musu shikenan da ya faɗi wannan kawai sai ya tafi da ya tafi wannan shine ƙarshen tauhidi ita kuma sai ta koma saboda mata ce mai biyayya mai tsa'a sai ta koma ta zauna da ɗanta a wannan wurin da ba gida ga ba gida ba eh, matan yanzu ne mai kake tunani sannan bayan haka da tafiya ta tafiya sai ta riƙa shan wannan ruwa nata har ya kai ga ya kare da ya kare sai ta riƙa tasowa tana fitowa daga cikin wannan ramin tana fitowa ta ɗan hau tudu ta ga to ina za ta ga wani wanda zai taimaka mata da ruwa ko kuma wani wurin da za ta iya samun ruwa ba ta samu ba ta zo nan ta hanga ba ta samu ba ta zo nan ta hanga ba ta samu ba farkon fitowar da ta fara yi shine akwai dan dutse ana ce masa safahe ta haunin da ta hau ta duba ta duba ko za ta ga wani ba ta gani ba sai ta sauka daga kan safa ta gangaro wanda ake wannan wuri da ake kira batsalul masil da ta zo daidai wurin sai ta ƙara gudu kuma sosai har ta koma ɗaya dutsen na ɗaya ɓarin wanda shine marwa da ta haunin ta hahanga ta duba ta duba shi ma dai bata ga kowa ba ba mutum ba ruwa ba mutum ba ruwa sai ta sake dawowa inda ta fara shine safaɗin a ga yanzu ta yi biyu ta duba bata gani ba ta sake komawa ta yi uku kenan shi ma bata ga haka ba ta sake dawowa ta je ta dawo ta je ta dawo sai da sai sau bakwai da aka sai ta ce to yanzu bari in koma an kalli sai ta ji wani sauti sauti sai ta koma can wurin da ta aje dan nata a ƙasa ne kusa da inda wannan dutsen yake na safa da marwan to sai ta sauka ta koma wanda wurin ya fi kusa da wani wuri wanda nan gaba shine zai zama ɗakin Allah amma lokacin ba ɗakin Allah ne fili ne kawai saboda aka sai ta ji sauti ashe an ce mala'ika jibril ne yake ce mata akwai alkhairi a tare da ke sai ya bugi wurin da aqdihi kafarsa kenan ko wani abu mai kama da kafarsa ko kofatansa ko wani abu ne wanda za a iya fassara shi da aqd to da yadda ke kasa da kafarsa sai wurin ya huje idan ruwa ta huje kawai su ruwa ta fito to sai ita ta dan gigice ita babar Isma'il din ita ce Hajara idan ruwa ta hudu to ita kuma sai ta koma ta rika haƙawa abu qasim sallallahu alaihi wasallam yake cewa law tarakathu lakana al-ma'u zahiran jikan babar uh, annabi isma'il ko da yake akwai rudewa tare da ita a lokacin amma lokacin da wannan idaniyar ruwan ta fashe mala'ika ya da ke wurin ruwa ta fashe ta rika hudowa da tunda ruwa ta gani da ta rika iba kawai bata ce za ta rika haƙowa da kanta ba to da wannan ruwan shi kadai ba sai an rika bin sa ana ebo shi ba wannan shine asalin zanzan to da ba sai an rika hako shi ba ana jawo shi a ƙasa a'a sai ta nemi ita ce wahala sai ta rika ne sai ta rika hako shi amma da ba haka ba da kawai zuba zai zo da idaniyar ruwa zai zo kuma da har yanzu haka zai zo zai zama idaniyar ruwa kamar famfo kawai sai dai ya ta zama bul bul bul a rafin da za a yi da shi to amma cikin hikimar ubangiji saboda ya kaddar haka za a yi sai ya zama ta rika dan hako shi to wani hakoshin da take shine sai aka bashi yadda yake sai ya rika koma ba inan in ta bukace sa sannan sai ta abin sai ta sha daga wannan nono nonon ta ya karu ah, daga wannan ruwa sai ya bubbugo mata da nonon ta kuma yaron ta ya samu abin da zai rika sha ta koma ta ci gaba da zaman ta ba abin da ya dame ta rannan wata kabila ana kiransa jurhum sai suka zo za su wuce sun fito daga yaman ne da suka zo wurin sai suka ga wata mace a wurin garuwa a jikinta su kuma a kusa da ita su kuma matafiya ne sun gaji kuma duk inda matafiyi ya tafiya to zai buƙace ya da zango ya huta ballantana ma kuma yanzu ga wata mata ga kuma ruwa a wurinta sai suka zo suka ce ya baiwar Allah ma iya makwatakarki maɗan huta ta ce ba komai daga bai suka ce baiwar Allah ko sha iya san mana ruwanki ta ce bismillah don da ita ce a wurin to ita ce mai ruwan wanda zai sha sai ya nemi izinin ah, haka tafiya ce tafiya dai wa'annan suka zauna suka zaune gari ya zama settlement wurin ya zama wurin zama amma dai ita din saboda ita ta fara zuwa wurin ita ce mai wurin ita ce mai ruwan kuma wannan yasa ta samu girma a wurin su kuma ba a wani dade ba har shi wannan yaron nata da ya girma sai zaba tana da kima a cikinsu sai ta nemi a aura masa ya daga cikin wannan jama'ar da suka zo suka tun tunda yanzu an riga an zama da suka ce ba ba kuma ilama a ba wani matsala in suka aura masa yarinya to ya yi aure kenan ya zauna a gidansa to bayan wani lokaci sai annabi ibrahim shi kuma ya waiwayi iyalansa da ya aje a wannan wurin an ba ku manta ba mun ce ya aje su tun yana jariri shi isma'il da lokacin ba komai a wurin da lokacin ya yi tsawo bai dawo ba tunda yanzu gashi yaron ana maganar har aure yanzu da ya dawo sai ya zo daidai wurin da ya zo wurin sai ya zo wajen amma an ce a lokacin ita matar ta rasu ita hajar ɗin matarsa ɗin ta rasu sai dai gidan ismail ɗin ya zo da ya zo ismail ɗin baya nan an ce ya tafi farauta wannan dai shine abin da yake cikin bukhari da ya zo to sai yake tambayar matar ina mai gidanki sai yake cewa ya fita farko dai bata masa wani karba ba na a zo a gani irin kaga ba ka girmama shi sannan ta ce amma sai yake tambayar ta kai wani ya halin rayuwar ku take sai take nuna masa ai rayuwar su wallahi masha Allah da amma dai kai wallahi da muna dan shan wuya muna shan wuya yau akwai gobe babu to kenan. sai ya ce to idan mijinki ya zo ki ce masa ya canza kofar gidansa ki ce masa ya canza kofar gidansa sai ya tafi ya tafi da yamma sai shi wannan ismail ya dawo daga farauta ya zo da ya zo ya ga alamar cewa an yi bako sai yake tambaya ya cewa eh wani bako ya zo wani tsoho saboda ya taba ta san shi ba ya cewa me kin sauke shi ta ce ban sauke shi ba ya ce cewa to ya bar wata wasiya ne zai ce eh, ya bar wasiya ya ce in canza kofar gidana zai ce to kenan shi wannan da kike gani babana ne babana ne Ibrahim kuma kofar gidana da ya ce in canza ke ce ke ce kofar gidan na ya lura cewa ba matar kirki ba ce matar da ba za ta sauke bako ba matar da an yi bako kawai ta fara gaya masa ga irin sirrin gidansu ba sa ci sai an yi kaza kawai kankace ko ba ta faɗi sirrin gidansu daga wannan ba mace ba ce wace za a zauna da ita yace ce ki canza na umarce ka da ka canza wannan matar amma indirectly ya nuna mata cewa kofar gidanka zaka canza da su kuma annabawa su na kinaya tana gaya masa sai ya gane yace to na sauke miki na sake ki koma gidan abin ɗinku bayan wani lokaci mai tsawo sai sake aure da ya aure sai ya samu mace ta gari mai mutunci mai rufa asiri ya sake fita dai kamar rannan arashi sai shi annabi ibrahim din ya sake zuwa ya kawo masa ziyara bai same shi ba yana zuwa sai matar sai masa sannu da zuwa ta tare shi da mutunci ta ce ala tanzila indana ba za ka sauka a wurinmu ba fa tat'ima wa tashrab ka ci ka sha ka ci ka sha mu ciyar da kai mu shayar da kai ya ce alhamdulillah na gode sai ce amma me abincin naku ta gaya masa ce nama ita me abin shan naku ta ce ruwa ne kuna samun wannan koyo ce alhamdulillah mun gode mun gode wa Allah ya ce to Allah kai musu albarka cikin wannan abincin nasu da abin shan nasu ce ki ce idan Ismail ya dawo idan mijinki ya dawo ki ce na ce ya rike kofar gidansa sosai kare canza ta na ah, sai ya tafi to bayan ya tafi sai shi ah, annabi Ibrahim ya ah, wannan Ismail ya zo yake ce mata kun yi bako ne ta ce e mun yi bako kin sauke shi ya ce ina ne ma in sauke shi amma bai sauka ba ya ba da uzuri ce to me yace ce ya ce rike kofar gidana sosai in ƙara alkinta ya ce to nan babana ne kuma kofar gidan na ke ce mana ya ce rike ki sosai saboda halinki na mutunci da kuma mutunta shi da kuma rike sirri wannan darasi ne ga mace to bayan nan shine da ya sake tafiya sai da aka ɗau lokaci mai tsawo sai ya sake dawowa ya sake kawo musu wata ziyarar ta daban wanda a lokacin ne farko tukunna Allah ya albarkaci Ismail a dalilin wannan addu'a ta babansa sai ya zama Allah ya azurta su da abin nan da abinci da abin sha da nama da ruwa da ma wasu abubuwan da ba wannan ba to nan da annabi Ibrahim ya sake dawowa bayan ya ɗau lokaci ya ga cewa bari ya sake waiwayar ɗansa da iyalinsa ya ga wani hali suke ciki to dai koma a lokacin sai ya sami annabi isma'il a lokacin a bayan rijiyar zanzam yana gyara kibiyarsa da yake masa sallama sai salamun alaik amincin Allah ya tabbata gare ka ya na ubangiji na amaran ya umarce ni an abni lahu baitan in gina masa gida ubangiji na ya ce in gina masa gida shi kuma dan ya ce a rabbak ka bi umarnin ubangijin ce a mara ne an tu'ina ne alai ubangiji na umarni ce ne ka taimake ni wajen ka taimaka mini wajen gina wannan gidan ya ce sam'an ta'a an yi an gama ya babu wannan shine dalilin da yasa suka zo suka fara gina ɗakin tare annabi ibrahim yana tsaye shi kuma yana yin tubali yana miƙo masa shi kuma yana ɗora su da aka ginin ya nisa ta yadda sai an buƙaci hawa wani abu to shi ne sai ya wani abin hawa na dutse aka samu dutse ya hau yana taka shi yana ɗaɗɗora kamar yadda da birkila idan yana gini ya kai wani wurin da sai ya sa katako zai riƙa yin wani to wannan wurin da ya riƙa takawa yana ƙara ginin shi ne makamin ibrahim to yana miƙo masa gini yana hawa eh, bulo da tubali da sauransa yana miƙo masa yana ɗora akan ginin ginin kuma hayi nisa ya tafi to shi kuma nan inda ya taka ɗin ne ya zama yayi masa sawu sawun sai fito kan wannan dutsen wannan wurin kuma shine makamin Ibrahim kuma duk wanda ya je Saudi Arabia zai ga wurin yanzu a cikin wannan duk da tsawon lokaci dai ya sa yanzu ba alamun yatsu sai ramin kawai na kafafuwa amma ba za ka iya irga yatsu ba saboda ya ya abin nan sannan sai ya zama cewa ah, ya umarce shi da ya taimaka masa kamar da nishi a baya annabi isma'il ya rika taimakawa annabi ibrahim har suka kai wannan matsayin to shine ma'anar ubangiji da ya faɗi eh, ma'anar faɗin ubangiji subhanahu wataala wa rafa'a ibrahim wal qawa'id min al bayt wa isma'il ka tuna lokacin da annabi ibrahim suke daga tubalan ginshikin wannan ɗakin na na na ubangijin shine ka'aba da shi da ɗansa isma'il suna addu'a gaba ɗayansu suna tsoron kar Allah ya zama bai karɓa ba su yi wahala kawai rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka amsa mana innaka anta sami'ul alim ya ubangiji kai ne mai ji sannan kuma wannan masani rabbana waj'alna muslimaina laka ya ubangiji ka sanya mu zama masu miƙa al'amari zuwa gare ka musulmai mubin wa min dhurriyyatina sannan zurriyar mu ma a cikin ta ka sanya masu binka musulmatan tallaka masu miƙa al'amuransu zuwa gare ka wa arina manasikana ka nuna mana manasikana wurin da za mu sa mashair inda za mu sa abubuwan alamun bauta maka su ne nuna manasikan mutuba alaina ka karɓi tubanmu innaka an tattawabin rahim ya ubangiji kai ne wato mai karɓar tuba sannan kuma kai ne mai jin ƙai na aslamtu kun ubangiji ya ce rabbana ba'ath fihim rasulan minhum ya ubangiji ka aika rasulan manzo minhum daga cikinsu ya tulu alaihim ayatika wanda a cikin zuriyar tawa ka fitar da wani manzo wanda zai rika karanta masa ayoyinka wa yu'allimuhumul kitaba zai rika koya musu littafin kawai hikimata hikmata da hikima wa yuzakkihim ya tsarkake su wannan ko shi ne a Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin cikar addu'ar Annabi Ibrahim ga iyalan ko ahalin harami tunda yanzu wannan haramin da addu'a da yi ga waɗanda yi addu'a ga ɗakin da kuma shi Allah ya karɓa abin da suke da kuma wanda za su zauna a nan ka fitar daga cikin su wanda zai kaza to daga cikin su din ne Allah ya fitar da wannan manzo din rasulan manzo minhum daga zurriyar su daga kabilar su shine balarabe atlu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka wa ya'allimuhum alkitaba yana koya musu littafi shine littafin da zaka kaiko a ƙarshen zamani shine alqur'ani wal hikmata yana koya musu kuma sunnar sa ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim yana tsarkake su innaka antal azizul hakim ya ubangiji kai mabuwayi ne sannan mai hikima ne ubangiji ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu babu wanda zai ki bin addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsahu ai illa man zalama nafsahu sai wanda ya zalunci kansa duk wanda ya kibin addinin annabi ibrahim daga cikin yahudawa wannan kan shine man safiha nafsahu shine man zalama nafsahu wanda ya zalunci kansa safhan saboda wawanci idan yayi shirka ya kibin annabi ibrahim babu shakka ya sani istafainahu fi duniya shi annabi ibrahim mun zabe shi a duniya muka bashi annabci wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma shi annabi ibrahim yana daga cikin bayin Allah nagari a ranar kiyama idh qala lahu rabbuhu aslim tana lokacin da ubangiji ya ce masa aslim ka miƙa wuya mana qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim ya ce na mi wuya ga wannan ga ubangijin talikai to an ce a can wurin da ubangiji ya ce wa arina manasikana ka nuna mana manasikana wurin ibadun wasu malaman irin su mujahid sun fassara manasikana da mazabiha fana wurin da za mu rika yin yanka idan mun zo bauta maka aikin haji wasu suka ce a'a manasikana bi ma'ana masha'irana wurin alamomin ibadarka shi ake nufi wannan kuma sun karfafe shi da maganar da shi mujahid ya karfafi wannan tafsirin da cewa mala'ika jibrilu ya zo wajen annabi ibrahim ya nuna masa ya ce ga yadda za ka rika dora wannan tubalolin a jikin ɗakin allah ga yadda za ka yi rika dorawa yana nuna masa ga yadda zai ba na kenan duk ginin da ya yi annabi ibrahim isma'ila yana taimaka masa to mala'ika jibril ne ya ba su directives ya rika nuna masa ga yadda zai wannan kenan sannan da suka gama ginin kuma sai ya kama hannunsa ya fito da shi zuwa ga safa ya ce to nan wurin fashi ne safa daga yau ka gane ya ce na gane ya ce wannan min sha'airillah yana daga cikin sha'air kenan arina mana suke na arina sha'aira na ke sannan ban da haka sai ya tafi da shi kuma ya zo da shi wajen marwa kamar yadda muka faɗa ɗazu ita uh, babar annabi ismail ta fara ne da safa ta ƙare a marwa kuma wannan tafiyar da ta so bakwai shi ne aka shar'anta safa da marwa za ka fara da safa ka je an ka hau marwa to ɗaya kenan an ka dawo safa biyu uku hudu biyar shida bakwai za ka fara da safa ka kare a marwa sai masa ta wannan fashe ne marwa kuma ce marwa kuma ya ce e dutse ne kuma min la yana daga cikin sha'airil sannan sai ya ɗauke shi suka tafi wajen da mina take bayan gari da suka zo zai dai wajen akaba wanda ita ce mafi kusa jamratul akaba ita ce mafi kusa da maka daga baya sai suka ga shaidan a wajen bishiya a tsaye sai ce kabbir warmihi kai kabbara ka jefe shi sai kabbara ya dauko dutse ya jefe shi ce to wannan mash'ar ne wannan mash'ar ne ce to zo mu kare yin gaba da suka zai sai suka samu wata jamra alwusta ta tsakiya har sun wuce jibril ya wuce da ibrahim sai ce yi kabbara ka jefe shi nan ma ya kabbara ya sake jifansa da suka zo sai shi khabis iblis kenan ya maza ya zo ya sake zuwa ta wani wurin nan ma dai ya sake jefansa in sai to wannan ka jefe shi so uku kenan wannan shine abin sai ya zo karshen uh, wani wuri da ake kira al-mash'ar al-haram yace masa to wannan shine mash'ar al-haram mash'ar al-haram wani fili ne idan an baro arafa to an tawo akwai wani fili ana ce ana ce masa muzdalifa anan za a zo a kwana idan an kwana anan to da safe inda za ku dan gangaro wannan wurin filin shine mash'ar al-haram daga nan kuma za ku ga wannan jamrat ɗin za ku ga jamra wannan al'aqaba ita ce ta ƙarshe zau da haka za ku ga ta farko asubura sai alwusta sai al'kubura al'kubura ɗin ita ce al'aqaba ita ce wacce ta fi kusa da maka to idan ranar aikin haji ne ko in ce ranar da aka yi tsayuwar arfa in a lokacin aikin haji ne idan an yi tsayuwar arfa za ku dawo ku kwana a nan musdalifa ɗin idan kun kwana da safe za ku tashi ku yi salar asuba sannan ku tsaya a mash'aril haram ku ci gaba da roƙon Allah har gari ya waye shine ubangiji yake cewa fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril haram dan kun gangaro daga arafa kun zo musdalifa kun kwana to da safe ku tsaya a mash'aril haram ku tsaya a nan ku riƙa ambatan ubangiji wani kuntum min qabl hila min dhalim thumma afidu min haythu afada an-nas sannan ku ci gaba da gangarowa inda mutane suka gangaro shine za ku zo ku hada da jamra ta farko kar ku taba ta za ku zo ta tsakiya ita ma kar ku taba ta sai ta ƙarshe ita ce aljamra ta eh, aljamratul aqaba babba za ga an rubuta da boko da larabci da turanci har ma da yarabanci da ana rubuta to sai ku jefe ta daga nan sai ku gangaro maka wannan a cikin mashair na ranar idi wannan ita ce abu mafi mahimmanci jefan jamratul aqaba daga sanda kai wannan to kai tahallul saboda haka zaka iya aske gashin kanka an kaso zaka iya komawa cikin masjidil haram kai tawafil ifada an baka so ba an kai ba sabon alhaji bane an kai tsohon alhaji zaka iya koma kai ka je ah, ne na kawai kai baccin ka bayan kwana uku ka zo kai wani amma sabon alhaji shi zai ga ai bace ban bai a ranar ba ya zo ai ta turere ne ana kashe mutane ana abin amma tsofaffin alhazai ba su da dawa ah, ka'aba a ran kawai za su tafi mai nasi baccin su bayan kwana uku za su zo wurin yayi sauki kawai sai su zo su to wannan da ya nuna masa wannan ya nuna masa gamina ya nuna masa ga wayannan jamarat ya jajjefe su to wayannan din su ne manasikin wurin ibadinka da kake so mi kuma wannan yayi daidai da addu'ar da yake yi wa arina ka nunnuna mana manasikana wurin bauta maka wa tuba alaina ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim domin kai mai ah, abin mai karɓar tuba ne wannan shine asalin ginin ka'aba malamai suna dogon bayanai akan abubuwan da suka bibiyi ka'aba din bayan ginawar da shi annabi ibrahim ya yi masa farko dai da ubangiji yake cewa idh bawwa'na li ibrahima makan albayti bawwa'na ayna zalna mu muka saukar da shi muka nuna masa in mun hada da wannan kisar da ta gabata wa malaika jibril ya nuna masa kenan ya saukar da shi ya nuna masa cewa ga yanda za ka yi ko kuma ga auren da za ka gina ta sai ya gina ta ɗin sannan kaba a majalar tarihi a gwargwadon tsawon lokaci na tarihi ta haɗu da renovations ma'ana kuskurima kala-kala wasu kadariya wasu kuma shari'iyya wasu saboda kamar yanzu wannan shari'iyya Allah ne ya umarci annabi Ibrahim ne sai kuma na kauniya wanda Allah ne ya kaddaro wasu abubuwa suka faru a kanta misali ibn ishaq littafinsa na tarihi yana ba da labari a kan cewa kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar an so a sake gina ɗakin ka'aba lokacin shi yana da shekara 35 su ƙurashawa kenan kuma hakan suka yi ita quraish ta sake ah, gina ka'aba wanda har kamar da yake a cikin isa da aka zo wajen hajar al'asodi ko kowace kabila tana kai kawo akan ita ce za ta ɗauka ta sa ana kuma ba wata kabila da ta ga za ta iya baro wata shine har annabi ya cire mayafinsa mai daraja ya sa dutsen akai ya sa kowa kuma ya kama gefensa kamar da yadda yake a cikin isa to bayan wannan tsawonta an ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bata wuce zira'i goma sha takwas ba kuma ta ci gaba da zama a haka har bayan annabin sallallahu alaihi wasallam ko da yake ta haɗu da canje-canje in ka kalli tarihi kamar da nake faɗa sannan da ba ta da wannan rigar bulolin tsirara za ka gan shi ga wannan kusuroyinta kamar da ka duba tsofaffin rubuce-rubuce na tarihi da hotuna na tarihi wayanda ko da yake gaskiya wayannan hotunan na tarihi wanda ake sa su bisa girmi wannan hikayar da muke saboda lokacin kyamara ba ta fito ba bayan da za a zo da kyamara kuma ana nuna ga yadda take wanda a zahiri tun da farko tarihi abinda aka nuna wanda ya fara sa mata riga da ya rufe wannan shine hajjaj bin yusuf to kaga wannan zamanin nasa ya gabaci invention na camera sannan ah, Ba ta gushe ba a wannan ginin da ƙurayshawa suka yi mata wanda har musallam sallam eh, ya zo ya raba gardama akan rigimar da aka so a yi akan hajar al-aswadi to bai gushe ba Ba ta gushe ba a kan wannan eh, tarihin din da kuma wannan fasalin nata da wannan tsarin an ce har sai lokacin da eh, ta ƙone ko aka ƙona ta a lokacin abdullahi bin zubair bayan shekara ta sittin a ƙarshen kalifancin yazid bin muawiya lokacin da suka mata hisar suka yi sijin ɗin ka'aba ba shiga ba fita abdullahi bin zubair ya sake gina ta akan kawa'id eh, eh, ɗin da annabi ibrahim eh, ya gina ta a lokacin da ya shigar da hajar al'aswa da jikinta kuma ya mata kofa ta gabas da kuma ta kudu wanda da ba haka abin yake ba kuma ba ta gushe a wannan ba har hajjaji ya kashe shi abdullahi bin zubair din shi da ya kashe shi sai ya maida da ita zuwa ga yanda take kafin shi gyaran da ya mata da umarnin abdulmalik bin marwan saboda aka dai a takaice gyare-gyaren da aka yi ka'aba ba shine muhimmanci ba saboda kowane zamani akwai wani lokaci ma wasu shekaru da ruwa ya zo ya ce ta kuma idan ka shiga akwai museum dan karamin dan library ne a haramin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yar maktaba kuma akwai dan wani wuri na aje turas kayan tarihi to idan ka shiga wannan zaka ga transition ma'ana lokuta lokuta daga wannan zamani zuwa wannan zamani gurgurdan abin da za su iya haduwa na hotuna to in ka shiga zaka ga wani a lokacin wani ga yanda ka'aba take a lokacin wani ga yanda ka'aba da zaka ganshi a hoto sun yi hoto mai glass haka amma manna a bango to a cike hadda na baya baya sanda aka yi wani ruwa ya zo ya cinye ka'aba din wanda daga nan ne da aka yi mata gyaran da take a kai a yanzu sannan kuma sarakunan a lokacin da suka zo suka karbi ragamar al'amura kuma allah ya kawo arzikin man fetur to tabbas ka'aba masjid al-haram da ma haramun nabawi al haramun nabawi duk sun ga gyara wanda ba taɓa yinsa ba tarihin ka'aba ɗin a duniya gaba ɗaya babu wani wanda ya gabace su wanda ya irin wannan gyaran da wanda ya yi wa haramin maka da madina wannan kashe kudin da suka yi musu Allah ya saka musu da alkhairi haramin maka da madina ana maganar ah, an kashe kudin da ya fi dala biliyan 40 wannan tun kusan a 1992 zuwa 93 sarki fahad ya kashe dala biliyan 40 ta wancan lokaci kashe masallacin madina da masallacin masjidil haram kuma tun daga nan kowane sarki idan ya zo yana yin kokari ya ga cewa ya shigo da abin da na gabansa a yi ba da fatan duk Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji ya ce idh qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ya ce masa aslim ka miƙa wuya qala aslamtu lirabbil alamin ya ce na miƙa wuya ga ubangijin kai to wannan miƙa wuya din shine wa wasa biha na wannan kalmar tauhidin irinta ce annabi ibrahima yewa 'ya'yansa wasiya hakanan kuma irinta ce annabi yaquba yewa 'ya'yansa wasiya wasiyar shine inna allaha astafa din ya ku 'ya'yana Allah ya zaɓar muku wani addini na tauhidi shine addinin musulunci ga kun da ya zabar muku shi falata mutunna kada ku kasance kun mutu illa wa antum muslimun face kuna masu mai ƙauya ah, ga Allah shi sama ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha babu wanda zai ki ya nuna baya bukata wannan wasiyar wannan addini na annabi ibrahim babu wanda zai ki wannan wasiyar illa man hannu nafsahu sai wawa kawai sai wawa am kuntum shuhada am munqati'a ce bi ma'ana bal bar wannan zance ai ku kun kasance shuhada kuna wurin in hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo wa annabi yaqub a lokacin qala li banihi sai ce wa ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di idan na mutu ya ku ƴaƴana me za ku bauta wa bayana wannan ita ce wasiyar da ya dace wato mutum yi wa ƴaƴansa an zai bar duniya inda sa yana jikin su idan na mutu za ku zauna akan tauhidi eh to alhamdulillah kai kyakkyawan ƙarshe amma za ka mutu baka san abin da za ka mutu ‘ya'yanka suna yi a bayanka ba to kana cikin rodin ƙalu gaba ɗaya suka ba da ansa suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa abin bautarka shi shine Allahnka kenan wa ilaha aba'ika da allan iyayenka iyayenka din su ne suwa Ibrahima ka allan kakanka annabi Ibrahima wa Isma'ila da annabi Isma'ila wa Ishaqa da Ishaqa ilahan shi wannan ubangijin shi ne abin bauta guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun kuma gare shi muke miƙa wuya gaba ɗayanmu ko da yake shi din shi yaquban ai dan ishaq ne kaga yanzu babansa a cikin nan kawai shine wa shine ishaqa amma isma'ila sa ne ana wan babansa ne shi kuma ibrahim kakansa ne amma da ya tashi gaba daya sai ya ce wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa daga nan ne malamin suka ce ya halatta a sa kaka a ce masa uba a wannan a yare na shari'a ba ma a luga ba a yare na shari'a sannan ammi ma a ce masa uba shi ma ya halitta wani nahnu lahu musulmin kuma gare shi wato muke mika wuya wannan sun ce min babu tagaliban. wato a rinjayar da wani akan wani ana yin haka wannan kuma laraba sun san wannan ammi su ce masa ab ƙurƙubi ya kawo ne ya doguwar magana akan wani kuma da haka ne ma ya kafa hujja da malaman da suke sa kakaye hajabi a gado suke mai da suke mai uba ya zama an kaka a matsayin uba suke mai da kaka a matsayin uba kamar yadda aka sani kaka idan da uba shi uba yana hajibin kaka ne to sai idan ba uba ne kaka zai ci gado to shi kakan akwai lokacin da wasu suke mai da shi a matsayin uba kuma yayi hajabin yan uwa saboda wannan ayar Uh, inda aka kira kaka da sunan uba amma an ba haka ba waye yake yin hajabin yan uwa ba kaka bane uba ne yake yi hajabi shine hana mutum cin gado ko kuma ya sa maimakon ya samu kaza sai ya rage masa rabansa wannan shine hajabi akwai hajabu nuqsan shine ya rage maka uh, abu ko kuma hajabi wanda yake cikakke ya hana ka gaba ɗaya bil kulliyya to takaice dai wannan wani fage ne da malaman fiqh suka wasa kula malaman fara'id na gado wa nahnu lahu muslimun babanka kunci. Eh, kakanka ibrahim da dan uwan babanka isma'ila da ishaqa shi baban naka su abinda suke bautawa to shi zamu bautawa wa nahnu lahu muslimuna ko mu masu miƙa wuya ne gare shi tilka ummatun qad khalat ubangiji yace wannan al'umma da kake ji da gani ta annabi ibrahim da ƴaƴansa da jikokinsa wannan al'ummar fa ta wuce laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum duk abinda ta tsururuta ta aikata yana kanta ita zai amfana ku kuma abinda kuka aikata shi ma shi ku kadai zai amfana abinda wani aikata ba zai amfane ka kamar yadda kai ma abinda ka aikata ba zai amfani wani ba wala tusaluna amma kanu ya'maluna kuma abinda suke kasance suna aikatawa ba za a tambaye ku shi ba ku din ba za a tambaye ku abinda wasu suka yi ba kamar yadda su ma ba za a tambaye su abinda kuka yi ba kowa abinda ya aikata shi za a tambaye shi قال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى لا من موافق لا تبت دم وكان تفيك مدرسي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين